Remettez à César ce qui appartient à César. Remettez à k ce qui appartient à la terrophérie. Mesdames et messieurs, nulle part ailleurs, ça se passe à Wemtenga. La légende de la du Burkina a encore frappé. Un challenge à ne plus produire ça chez vous, à ne pas faire ça chez vous. Des années d'entraînement, voilà le résultat le plus concret. Sega barke alko. Sega. Sega lu wa wa. No no, bu wala sega tangu mbod lo wa mbod lo. Bakwa. Akoza kiru. Saibo. Saibo. ba mu ji daɗi ba shine barmasa alasan na ce maka duk 'yan koko nan muna nan zama da su salihu shugaban wundi ɗaya wannan shi abbar masu alasan na zandar wannan kuma abubakar ragu na yamai wannan shi kuma shebu gambo kun san shi wannan shi kuma babban fatiranmu shi ne kaso kazuga ka gani ga yanar zama lalle shi ne kaso zuga na ce